'Yan sanda ƙarƙashin jagorancin gwamna Kildaji ta Tagiyeke Bukar sun gano wani gidan azabtarwa a jihar Adamawar Kamaru. Bincike ya bayyana cewa mutum aƙalla hamsin da biyar ke kulle a cikin wannan gida da ake wa kirarin cibiyoyin gyara halinka. Kamar bayi mutane suke ɗaure da sarƙa a hannu da ƙafa, a nan aka gano waɗannan yara da matasa. Mafi yawancin mutane da aka gano a wannan gidan na da rauni da dama a jikinsu, amma gwamna ya umarci 'yan sanda da su kwance su sa'an nan aka garzaya da su babban asibiti domin ba su kulawa. Gwamnan jihar Kildaji geke Bukar ya ce ba karon farko ba ne da hakan yake faruwa. Za mu ɗauki tsauraran matakai wajen yanke hukunci akan wannan mutane kuma mun rufe wajen har sai bayan bincike. Baya da haka muna kiran iyayen yara da su sake nazari kan tarbiyyar 'ya'yansu da akwai hanyoyi da za a bi na karantar da yara azabtarwa ba abu ne mai kyau ba hanya ce da aka yi amfani da ita tun zamanin da da akwai hanyoyi wato wa'anda za a duba yadda za a yi a gyara tarbiyyar 'ya'ya da shauransu da akwai kuma mutane da suka kware wajen taimaka wa yara waɗanda ke neman lalacewa Non, il y a des méthodes pédagogiques aujourd'hui pour faire comprendre l'enfant. Wasu daga cikin matasan da aka garkame a gidan azabtarwan sun shaida cewa. Kawo nan domin na ki zuwa makaranta, domin a yi mini magani sai eh, na tsinci kaina da sarƙa a ƙafa, kuma ana ta azabtar da ni sosai lamarin da ya so ya kawo mini taɓin hankali. na yi shekara ɗaya da watanni biyu a nan a nan muke komai fitsari ba haya duka bayan kuma ga ƙur'ani a ajiye an ce an ajiye mu ne da sunan eh, tarbiyya ta addini ni ina shigewa ne kawai aka kama ni aka kawo ni nan tunda aka kawo ni wannan gidan mutum uku sun mutu a gabana iyayen yaran da suka mutu ba su nemi su san ko mai ya faru ba ana cewa a nan babu wata doka sarkin hausawan gaundare ya ce shi bai jima da samun labarin wannan gidan azabtarwa ba ka san ni ban yi shekara kan taraba mulki ba na zo na samu ana yi amma ina cikin bincike a hankali an samu inda za yi domin na na san su prefe mun yi magana da ita akan wannan gidan to mun yi magana kenan jiya shi aka mata surprise aka zo aka zaga gidan aka samu aka haka ina bincike me yasa ba har tun da ba ka san shi komai shi a hankali yayin yara da yawa masu nema wa yaransu ko yan uwansu taimako saboda ta'ammuli da miyagun kwayoyi ko wasu halaye marasa kyawu sukan kai su cibiyoyin azabtarwa da nufin a yi musu magani. Sai dai irin abubuwan da ake yi wa mutane a wannan cibiyoyin sun hada da keta hakkin ɗan adam da cin mutunci. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga yawun a ƙasar Kamaru.